don karɗe akwai sanarwar da kwaftar na bayan taro da kuka gudanar a babban birnin tarayya abuja ko za ka yi mun bayani game da wannan sanarwa abinda wannan sanarwa na koyi kunsa ah, <clears throat> mu camomi na arewa gaba daya muka yi mitin muka gani ya kamata mu nuna godiya mu ma president namu muhammadu buhari domin irin abubuwan da ya sa gaba da abubuwan da ya yi mun yi farin ciki allah ya bar mana shi kuma allah ya sa ya ci gaba da yi domin ala misali a wajen tallafa jama'amu da kuma a wajen tsaro eh, na matakan tsaro da kuma abubuwa na eh, karan arzikin na kasa da sauransu so shi yasa mun kai mitin mun yi shawara mu fita mu ce masa mun gode kuma muna murna muna godiya matakar mu godiya kuma duk najeriya su san cewa wannan president ba ta ba irin shi ba kar kowa don abubuwan da ya wuce suka yi barnan da aka yi na kudaje da sauran abubuwan da yake bi sawo kara dauka wani abu don talakawan mu da muka bar a kasa su ji daɗi abu ne yake yi ba wai don kanshi ko don wani bane kuma wannan haƙƙi ne na jama'a suka dauka suka fita shi yasa muna murna abubuwan da yake na economy da su abubuwa na eh, dukiyan tallafin kasa yanzu da an fice kuna daɗa jaddada goyon bayan ku game da gwamnatin shugaba muhammadu buhari kenan lalle haka ba shakka muna goyon bayansa bisa ga dare kamar ku shugabannin jam'iyyar apc na arewacin najeriya ne gaba ɗaukwai wannan taro ko kuwa dukkanmu gaba kidaya na eh, jihar goma sha tara nan duk muka yi mitin muka kama bayansa muka yi godiya kuma muka nuna farin ciki mu dukanmu ranka dai me zaka ce ne game da irin batun da ake wasu suna gani kamar an sako siyasa ne na game da lafiyan shi shugaba da ya tafi neman magani kamar ya kuke ganin wannan batun na matsayin ku na shugabannin jam'iyya a mu a wajen mu shugaban mu ya je ne ya huta ne kowa ya ce shugaba ba lafiya menene menene wannan dama ai sun sha kashe shugaba muna ana cewa dama lokacin ba zan an ce ya mutu wannan ya ce gullog ya mutu wannan a ce wane ya mutu wannan wannan sharri na mutanenmu wanda ba sa so abu mai kyau kuma Allah ma ya ce karka karka yarda ka yi shari'a shugaba da kun yarda kun zabe shi amma mutanen mu ba su da wannan tauhidi kullum sun fara suna abin da ba shi ba wannan shugaba da ya je fitu ne in Allah ya yarda sati mai zuwa zai zo kasa kamar kuna gani an kaso ko siyasa ne ci koya ba shakka siyasa ne yawanci siyasa kuma wannan sharri da ana yi cewa rashin lafiya ba zai zo ba zai zo menene rashin lafiya ba mu san mu zauna haka ba sai da ya shigo ya zama shugaban kasa ah, muhammadu buhari ya zama shugaban kasa tukun mun samu sararin zaman lafiya a borno to don haka a yobe haka a gombe haka a bauchi haka to mu mu dai muna gani wannan duka 'yan hasada ne hasada ne suna yi kuma ba zai yi ba insha Allah rabana shiga mun shugaban kasa zai koma Najeriya lafiya kuma za a gan shi zai ci gaba da abin da ya sa gaba kuma Allah ya bashi nasara amin rangar da kuna zada da goyon bayan ku game da shugaba game da tattalin arzikin kasa kuma mutane na kukan cewa ana shan wuya a komi ya wahala kuma musamman ma ana batun karancin mai me kuke gani ke ka wannan abun ne ai wannan abun duka da karin da da farko na fada lalatan mutane mun da suka yi na tattalin arziki na kasa shi ya janyo mana wannan abin in bai sayan daka ya jara wannan abin ba ba zai yi kyau ba shi ya sa yake yi wannan abin ya yi mana kyau ko ba ma duniya yara mu da jikokinmu za su ji daɗin wannan abin da yake na yau